yau lahadi goma sha tara ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya kaddara mana rayuwa a wannan lokaci kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjidil muhajirin inda muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma kuma waɗannan tarare na wannan kwanaki na wannan wata mai albarka Ramadan muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu na dacewa da dukkan alkhairin cikin kuna karatu a cikin suratul an'am An tsaya karatun da ya gabata aya ta 90 da tara za mu tashi aya ta 90 insha Allah aya ta ɗari daidai a cikin suratul an'am a darasi na goma darasi na goma sha biyu a cikin sura muna fata Allah ya samu dace tambaya tambaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wadan bayar ce Allah ya sauka malam da alkhairi Allah ya cikin ya gafarta musu albarkacin duniya. ita mahaifiyarsu ne ba lafiya ana jinta azumi sai ta rasu da ta biya azumin da ake binta ba kuma za su biya mata azumin ne ko kuma na azumin da mutum ya sha ba shi da lafiya idan akwai azumi da sha misali daga farkon azumi zuwa ran da ta rasu rashin lafiya ne ya hana yin azumi wadda kuma dama ba wai tana da rashin lafiyar da dama an ajiye ta a cikin masu tsari an fidda ita a cikin masu azumi ba a rashin lafiya ya bijiro sannan ta sha azumi sakamakon rashin lafiya da nufin idan har ta samu sauƙi na ta biya wannan azumi an yi adadin kwanaki cikin ramadan kuma sai allah ya karɓi rayuwarta to iya waɗancan adadin kwanakin da ta sha eh, su za a biyar su amma ba wai sauran wanda bayan ta riga ta rasu shi kenan magana ya kare shi ba za a biya kuɗin da bayan rasuwanta ba amma na kafin rasuwanta wanda take rashin lafiya rashin lafiyar da ake tsammanin waraka dama ba rashin lafiya wanda dama ya hana azumi an dakatar da ita daga azumi ba zai yake da rashin lafiyar da aka dakatar da ita da azumi shi dama ciyarwa ne a kan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 سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى bayan dukkan abubuwan da ya bayyana na tabbatar da ayyukansa wanda ba wanda ita yi irin wannan aiki sai shi ayoyin da suka gabata Allah ya magana a kan tsirrai da 'ya'yan itatuwa da amfanin gona da bishiyoyi da yadda amfanin gona suke girma Allah kuma ya umarni a yi dubi zuwa ga farawar ɗan ice yana ƙanƙani har zuwa ranar da ya nuna a ga ikon Allah a wannan tsakani daga farawar su zuwa nunan ya zama abin amfani duk waɗannan abubuwa Allah su wani tura bayani bayani akan jera amfani wanda suke ƙwayoyi a jikin wato ko zangarniya ko totuwa ko makamantansu duk waɗannan abubuwa Allah ya ambace su domin a mutane su lura su gane Allah shi ne Allah babu abin da ya dace a bauta a sai shi amma duk da haka da duk irin waɗannan bayanan wa ja'alu lillahi shuraka al-jinna wa khalaqa sai suka sanya wato shirkai suka sanya aljanu ababen tarayya ga Allah don misali takadirin shi ne wa jinna shuraka a lillahi suka sanya aljanu suka zama shuraka a lillah ababen tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa khalaqahum alhali Allah ke halice su wadanda suka sanya jinnu su zama ababen tarayya ga Allah ne wadanda suka zaɓi bautar aljanu da kuma jin aljanu da sake hanyar Allah waɗanda suke mu'amala da aljanu wajen bin aljanu wajen saɓawa Allah ya su koma bautar aljanu hanyar cutar da waɗansu ta hanyar tsace-tsace da sihirce-sihirce suna da mu'amala da aljanu su yi sihiri da waɗanda suka ga dama aljanu suna musu hidima su kuma suna hidima wa aljanu wasu yanka wasu wasu dabbobi wasu ana su wani abu na ibada wana mutum zai aljanu za su masa tsafi za su masa hidima ɗauko duk abin da ake so a haɗa tsafi na cutar da waɗansu ko na yin wasu abubuwa na ulumboto a cikin rayuwa amma abin da suke so kar ya rinka sallah ko kar ya rinka wata daga cikin salloli ko kar ya rinka azumi ko kar ya rinka wankan janawa ko kar ya rinka wasu abubuwa wanda za su raba shi da addini gaba ɗaya Allah ya ce a yi kaza wajibi ne shi kuma saboda hidiman aljanu suna masa abun da duk yake so shine idan ya saba wa aljanu kuma sai zama wani iri wato rayuwarsa ta zama wani iri don haka yana tsoron rayuwarsa ta ta zama wani iri don ya riga ya alakanci da aljanu sai ya rinka abun da duk suke so wanda abun da suke son kuma ya zama ya fita daga tsarin Allah ya koma shirka ya koma tsafi akwai mutane wanda suke mu'amala suke da aljanu za ka yi suna cewa suna da aljanu su masu rama musu fada duk wanda suke da wannan suna da mummunan alaka da jini a shi jinnu inda ya tsaya yana rama wani fada shi kenan kawai shi da dama da hauka yake abubuwan sa ba wai hankali yake da shi daga zai iya cutar da wancan shi kawai idan wani yayi da wani ko ko musayya suka yi to wancan tun da yana gadara yana da wani aljanu waɗanda suke masa kariya suke masa a suke wato suke goyon bayansa shi kenan kawai idan yayi da wajen ta su ji wannan suna iya cutar da wannan su cutar da 'ya'yansa su cutar da duk abin da ya sa gaba saboda wani yayi musu da wani wanda shi wancan din yana da alaka da aljanna akwai mutane masu ilimi waɗanda eh, suka sanya aljanu shuraka a lillah ababen tarayya ga Allah wato shi kuma aljani in mutum ya kula alaka da shi a je a dawo wata sai ya juya ya cutar da shi ma mai alaƙa da shi ko ya hana shi aihuwa ko kuma ya hana ‘ya'yansa kaza ko ya juyar da su kaza duk waɗannan abubuwan saboda asali su jinsinsu ba na mutane ba ne ba su da alaƙar su zauna da mutane idan mutum ya samu jarrabawa da su ya zama ya samu cuta da jarrabawa sai neman magani da addu'o'i don ya samu ya rabu da su amma wasu sun ce su kuma wai suna da alaƙa da su ne a suna da aljanun gida wai aljanun fani aljanun gida a aljanun kaza duka waɗannan suna wa inna shayatina la yusuna ila awliyaihim bi da shaytanun sa su rinka musu wahayi su gaya musu abubuwa da sauransu da haka eh, mutum sai ya zama to kawai yana alaka da su suna cutar da shi sun raba shi da Allah ya raba kansa da Allah shine waja'alu lillahi shuraka al-jinna waja'alu al-jinna shuraka lillahi suka sanya aljanu suka zama ababen tarayya ga Allah abinda Allah ya ce kar a yi sai aljanu su musu a yi wasu za su duk abin da za su yi na cutar da wani kawai abin da aka yi musu su aljanu shine an yanka wani dabba irin wanda suka faɗa a guri kaza cikin Su su iya cutar da wani tsawon rayuwarsa to da waɗannan su dama suna musu hidima na yanka jini na ne da sauransu har yanzu ana cikin shirka da yawa mutane ana cikin gari ana sallah da su ana abubuwa sun ga dama ma su yi takama su ce suna ga alisun alhali gidi amma sun fi ne sun fi alibi don su mu mushrikai sun koma shirka suna waje alu aljinna shuraka alillah sun sanya aljanun su to ababen tarayya da Allah abun da za su yi su ga darasu aljanna akwai masu wannan sosai wasu za ka zance da abuna eh, wata ta yi faɗa da wata ko wani ya yi faɗa da wani ko wani ya yi faɗa da ɗan gidansu saboda aka kawai sai aljanu su kai kaza ko su shiriri haka shirka ne kawai ake ɗiba ake sawa a me da aljanun ana ba su haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala ana musu hidima su sa a yi shirka su sa a yi kaza su sa a yi wasu abubuwa waɗanda suke saɓani tsarin Allah su sa a yankan da ba don Allah a kai ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi wa khalaqahum alhali Allah shi halicce su wannan yana daga cikin mummunan ɗabi'a da wasu suke kai wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm ɗabi'a ta biyu mafi muni a babin shirka wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm sai suka kiri kiran ƙarya suka jingina wa Allah cewa yana da ‘ya'ya maza yana da ‘ya'ya maza. da ilm ba tare da ilimi ba, ba tare da wani naski ya zo daga Allah haka bane. Kawai kire ne kiran ƙarya kawai suka kirkiro magana suka jona suka hada suka fada suka ci da yayatawa. Baka wannan shi ma shirka ne a jingina Allah ga a jingina ɗa ga Allah ko a jingina aihuwa ga Allah. Kullu huwa Allahu ahad. lam yalid wa lam yulad haka Allah yake subhanahu wa ta'ala bai bukatar haihuwa subhanahu wa ta'ala amma ya yasifu Allah ce ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka shi Allah subhanahu wa ta'ala amma ya yasifun game da abin da suke sifanta shi da shi jingina ɗa ga Allah jingina aihuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa takadu samawati yatafassarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an rahmani kabi samawa shi ya samawati na minhu sama ta kusa tana dabbi ta tsage ta rinka cewa tana faduwa watan shakul ard ƙasa tana dabda ta tsage wata khirul jibalu hadda duwatsu rurushe su tsage su ruguje saboda mai an aulin rahmani walad saboda suna ikirarin cewa Allah yana da da wannan magana ce mai girman gani Allah subhanahu wata'ala ya ce lam yalid wa lam yulad kawai shine kaida kuma suka ce yana da da haka wannan magana ta sa sama za ta tsage ƙasa za ta tsage duwatsu za su rushe saboda ana faɗin haka Za haka wannan duka shirka ne ga Allah subhanahu wata'ala duk da abin da ya faɗa na ayoyi a baya da ke tabbatar da kare kaɗaitakarsa wasu kuma shirkan suka zaba da suka sanya kishiyoyi ga Allah da suka sanya addinu da kuma suka sanya jingina ɗa ga Allah subhanahu huwa ta'ala amma ya ce Allah ya ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka game da abin da suke sifanta shi da su bari'us samawati wal ard Allah fa shine bari'us samawati wal ard wal ard shine wanda ya yi alistan sammai da ƙasa babu wata sama da Allah ya kwaikwaya kafin a halicci mai babu abin da ya kama da sama babu sama kai kawai Allah ya kirkiro sama yadda take mata daidaita a yadda take bisa tsarinsa ya yi sammai guda bakwai ya kasa ƙasa guda bakwai da daidaita su yadda yake so ya zaunar da su yadda yake so wannan babu wani wanda yayi wani abu wanda ya kama da wannan balle a ce Allah ya kwaikwayi wancan a badi'u samawati wal ardh Allah shi ne ya fara ya fara kirkiro wannan za ke cewa bid'a bid'a ko da kirkirowa ce sabuwa babu ita a cikin addini aka jingina ta ga addini wace badi'u samawati wanda ya kirkiri halittar samai da ƙasa shine Allah anna kunu lahu wala ta yaya za a jingina da gare shi bayan shi ya kirkiri halittar sama da ƙasa me yake bukata na da baya buƙatar da waɗanda suke buƙatar 'ya'ya su ne mutane da sauran halittu waɗanda suke buƙatar 'ya'ya amma Allah mahalicin waɗannan abubuwan ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka bai buƙatar 'ya'ya wanda shi ne ya ƙirƙiri halittar samai da ƙasa domin zai ba wani abu da yake buƙata a tsakaninsu mulki kawai ya tsara irin nasa Maka Allah ya kunu lahu wala ta yaya kuma sa a ce wai Allah yana da walam takun lahu sahiba alhali ba shi da mata ana cewa mata sahiba saboda ta yi kama da mutum a tsarin ta don mutum ce ita na farko tukun namiji mutum ne mata ma mutum ce duk abin da ke jikin namiji hannaye guda biyu take da shi hannaye biyu yake da shi kafafuwansa biyu kafafuwansa kafafuwansa biyu da mai kafa uku zai je gurin wata mata ba za ta aure shi guduwa malaje ko mai kai biyu mutum ya zo da kai biyu ya ce zai auri mata ko bakinsa guda biyu ba zai yi ba haka kuma mutum ya je kawai gurin mata sai ga ta fito da kayuka guda biyu in ya juya ba zai dawo shi ne sai Allah ce walam ta kullahu sahiba malamai suka ce ma'ana wa lam takul lahu sahiba inda in Allah za a ce za a jingina da gare shi sai a jingina mata don ita take aihuwa to wace mata ce halittanta tsarinta irin yadda Allah ya tsara kansa ai mutane suna da sahiba ma suna da sahibai mata ne saboda matan irin su ne mutum yana da kayi guda ɗaya yana da idanuwa guda biyu yana da baki guda ɗaya yana da hanci yana da kowane irin halitta da yake da shi shine mace take da shi inda Allah ya bambanta jinsi kawai wannan ta zama mace wannan ya zama namiji amma kuma maganar su in yana in tana magana yana ji ya san lalle mutum ce yar uwarsa take magana sai da ita sahibar sa in yana magana tana ji ta san lalle mutum ne yake magana amma shi ta ne to Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kama da komai ba bai yi kama da kowa ba to yaya matarsa take in haka ne hasha hula. Allah subhanahu wa ta'ala Allah an zalika ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira shine walam takul lahu sahiba sai amfani da kalmar sahiba yace walam takul lahu zawja yace badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba yace walam takul lahu zawja yace walam takul lahu sahiba saboda matar mutum sahiba ce saboda tana musahabata wajen tsarin halittar ta irin nasa yawa mutum yana fitowa sai ga kafar mata ya karu ta bayan ta ma akwai kafa to ko suna tare da in ya gudu in ya bar gidan ba zai sake dawo ko asalin matar sa ce aka ce an mata karin kafa daya ko ta ya zama biyu an kara wani tana to zai nemi inda zai to balle tun da ya aure ta kawai da ya je zaka da ita wannan matar kafafuwan ta biyar ne zai ce to insha Allah a ce su addu'a zai yi gaba ma'ana shine sai aka ce walam kunna hu sahiba duk mata halittar mijinta irin nata ne halittar matan irin na mijin kuma da jinsi da Allah ya bambanta tsakanin maza da mata ma tana magana yana magana kafar su tana tafiya yana tafiya tana daukar kaya yana ɗauka tana zama yana zama tana kwanciya yana kwanciya tana tashi yana tashi duk abun da halittar irin ne za ka shi za ta zama sahibarsa to shine ta Allah ce anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba yaya Allah za a ce yana da da alhali ba shi da sahiba don in za a jingina sahiba ga Allah to sai an samo irin sa sai an samo irin Allah din eh ta na za samu wa ya taba ganin Allah jalla jalaluhu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursi kawai shine Allah yake walan ta kula wato kalmar Qur'ani da gina kalmomin Qur'ani yana da bambanci da kalma kawai da larabci ay badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad lam takun lahu zawja ai kawai in in ga a ya za a ce mutum yana da yaya bai da mata ko za ta haka zai amma sai kawo kalmar da ana nufin ba shi da mata ba wai ba shi da mata ba a'a ba shi da wacce ta zama sahiba irinsa duk mai mata matar irinsa ce duk mai mata matar irinsa ce saboda haka to shi Allah subhanahu wataala ta yaya tun da shi kaɗai ne jalla jalalu babu wanda ya kama da shi babu wanda yake da alita irin nasa jalla Jalalu shi ya daidaito irin daidaito irin nasa yaya za a yi a ce kuma yana da ɗa to ɗan sai zama yaya don kai kowane ɗa shi ma kuma yana fitowa irin yadda iyayensu suke wannan ƴaƴa ne mata ƴaƴa ne maza yadda iyayensu suke haka suke fitowa ta yaya don me don musahabar da miji da mata suke da shi za ka suke haifan zuriyar su ma irin su za ka zuriyar su ma za su fito da kafafuwa biyu hannaye biyu tayi guda ɗaya da idanuwa da sauransu aka za a yi ta yi don haka dukkanmu nan mun zama mutane ne kaga kowa daga gidan da ya fito daban amma duka duk halitta mu iri ɗaya halitta mu iri ɗaya sai dai kawai Allah ya bambanta wasu a ah, wannan yana da sai wancan yana da gaskiya wancan yana da kiba wancan yana da siranci da amma komin siranci mutum kuma komin kibanka in ka ganshi in dai mutum ne ka san mutum da kuma za ka wasa mu'amala ce ta mutum duk ibanka kuma da sirirancinsa bai hana ku zama cewa ko mutane kuma za ku yi mu'amala iri daya shi Allah subhanahu ta'ala a ce an jingina da gare shi alam ta kullahu sahiba ya kamata a duba a gani wa khalaqa kulla shay Allah subhanahu ta'ala shi ya halitta komai ba to dan da aka samu za a jingina shi ga Allah to shi ko ya akai Allah ne ya halitta shi ito wa khalaqa kulle shay ba Allah ya haife shi ba Allah ya halice shi aka wa khalaqa kulla shay kuma wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah alimun masani ne bi kulli shay kowane abu saka idan aka duba aka dubi yadda Allah yake magana sai ga cewa bai eh, lallai kuwa wannan magana gaskiya ce anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba na'am ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم wannan da ake muku bayani ayoyin nan su magana a kansa anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim me wannan sifa zalikumullahu rabbukum wannan shine fa Allah ubangiji ake ba wani ubangiji sai don ba wanda zai zama shi ya ciya da ci komai wa khalaqa kulla shay Allah shi kadai ciya da ci komai a kenan zalikumullahu rabbukum wannan fa shine Allah ubangijinku ba wanda yake zama wani ubangijinku don ba wanda ya irin wannan aiki yake la ilaha illa huwa ya faɗi rububiya duk ayoyin nan da suka shuɗe a baya suna magana akan rububiyya to rububiyya kuma don ka gane aikin Allah ne ka koma zuwa ga bautarsa ko shi yasa yace zalikumullahu rabbukum bayan ya faɗi ayyukan da yayi wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim zalikumullahu rabbukum yace la ilaha illa huwa la ilaha sai amfani da ilaha daga nan kaga uluhiyya ta fito la ilaha ai la ilaha ma'luf al-ma'luf huwa Allah babu wani abun da yake abun bauta wanda ake bautawa illa huwa sai shi kadai subhanahu wata'ala wanda tauhidul uluhiyya kenan khaliqu kulli shay sai saki maimaitawa khaliqu kulli shay khaliqin kowane abu ko da kar amanta malikin kowane abu sai saki fadan tauhidul uluhiyya sai hu, ko kadai tahi da bauta ai la ta'budu ghayrahu abuduhu ku kadai shi da bauta kaga tauhidul uluhiyya shi in an zo tauhidul uluhiyya da kristan na ke magana duk bayani akan tauhidul rububiyya shimfiɗa ne zuwa ga isa zuwa tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya ne in mutum bai je da shi gurin Allah ba ba shi ba aljanna dole a ta Allah da bauta haka da ya faɗi abu nan wajadu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahu wa kharaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifu badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay wa huwa bi kulli shay'in alim zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay fa'budu bota wa ile farkon umarni a alqur'ani ya ayyuhan nas su'budu rabbakum farkon umarni alkur'ani in ka faro daga fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ka gama suratul fatiha ka shiga suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu la rayba har ka zo ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wannan shine farkon umarni ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa ubangiji kuma ana ku kadaita ji da wata tauhidul uluhiyya wanda Allah subhanahu wata'ala ce abudu ku bauta masa shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah subhanahu wata'ala yana kula da kowane abu duk wani abu yana ƙarƙashin kulawar Allah kowane wani abu da zai zamanto Allah kulawarsa ba irin ta mutum ba yanzu kulawar mutum na kace mana yanzu mu kula da mutanen da suke nan an mu raba ga wani abu an kawo mu raba mutanen da suke nan kowa a bashi nasa kowa zai samu kowa dama ila ma da rubuta sunansa a jiki za ka kawo nan sai ka ji ka ce ku bari in gama da na ciki kafin na fita waje saboda kai mutum ne amma Allah subhanahu wata'ala ya fi karfin bari ya gama da na ciki kafin ya fita waje a lokacin da yake yin na ciki yake yin na waje a lokacin da yake yin na ƙasa yake yin na sama a lokacin da yake na 'yan Najeriya yake yin na 'yan wasu ƙasashe Allah shi komi baya in kiga an ce bari mu yi na nan da daddare kafin safiya mu yi can a ɗan adam kenan to bari mu gama na cikin hasken kafin duhu ya zo ɗan adam kenan bari mu yi ƙoƙari mu gama kafin dare ya zo ɗan adam ke kenan tunda akwai hadiri bari mu kai kafin ruwa ya zo duka wani aikin ɗan adam amma Allah subhanahu wataala da ruwa da rashin ruwa da duhu da haske da nesa da kusa duk ba bambanci a wurin Allah don haka ba a jiran cewa Allah bari ya gama ɓangaren gabar kafin ya bayyana yamma a ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahida Allah subhanahu wataala halittan ku da tada ku bayan kun mutu kamar rai guda ɗaya ne a wurin Allah dukkan biliyoyin rai da ake da su dinnan Allah yana mu'amalar su kamar rai kamar rai guda ɗaya ne amma kai da an baka mutum biyu ko mutum uku aka ce ka mu'amalance su dole sai ka mu'amalanci wannan daban wannan daban wannan daban ba ka ba a samu jarrabawa balle a samu mutane da yawa balle a samu wasu a ciki wasu a waje balle a samu wasu a tsaye wasu a zaune aka kana ta na tsaye ku jira tukunna ko kuma na zaune ina dawowa saboda shaɗan adam ne kai ka bi dake kuma duk yadda kai an samu wani bai samu yadda yake so ko kai ka samu yadda kake so amma Allah subhanahu wataala yadda yake so ne kuma a lokaci guda yake komai babu jira wai bari yi kaza kafin kaza a huwa ala kulli shay'in wakil mai bacci Allah yana kula da shi wanda yake farki Allah yana kula da shi waɗanda suke tafiya a motoci cikin dare Allah yana kula da su wanda suke cikin jirgin ruwa a cikin koguna Allah yana kula da su wanda suke sama Allah yana kula da su kowa Allah yana kula da shi wanda suke bangon duniya ta gabar ba su da bambanci da wanda suke bangon duniya ta yamma wajen kulawar Allah yasa yake wa huwa ala kulli shay'in wakil duk da haka kuma sai ce la kula da busara لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار إذا هو أبصار كان الله ما لم يسم تبتر معنى على أيوة الدنيا على أيوة الدنيا باب إذن دي إسيقى الله wanda bi yace ko don yawan ambaton Allahnsa ko don yawan zikirinsa ya ga Allah sai a gaya masa Allah ya ce la tudriku la absar yace ba ruwansa ya ga Allah ya zama kafir duk wanda yace ya ga Allah a rayuwar duniya ya zama kafir annabin Allah annabi Musa alaihi salam yace zai ga Allah yana magana ne da Allah yace arini anzur ilai ya Allah nuna min ganka wanda nan tara ka ba za ka iya gani na don a rayuwar duniya ne ake walakin inzuru ila jabal. amma duba dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dutsen ya tabbata anan yanda yake za ka iya gani na annabi Musa yana duba dutse falamma tajalla rabbuhu liljabali lokacin da Allah ya soma yaye kansa ga dutse ba ja'alahu dakka dutsen kawai sai soma likewa yana rushewa annabi Musa ganin dutsen yana rushewa kawai annabi Musa alayhi salam wa kharra Musa sa'iqa dan Musa ya fadi sumamme anan ma a faƙa lokacin da annabi Musa ya farfado daga sumansa qala subhanak darki ya tabbata gare ka da na faɗa ban yi daidai ba cewa ina so in ganka a duniya ba za a gaishe la tudrikul absar babu wani ɗan adam da ya isa ce ya ga Allah a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mi'raji da shi an tafi saman sama aka wuce sai da aka zo sidratul muntaha inda duk wata halitta ma nan take tsayawa mala'ika jibril da kansa yace iya nan aka ce mun na tsaya amma ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi umarni ya wuce ya wuce lokacin da ya wuce ya dawo da ya dawo gida sahabbai sai da suka yi sabani hal ra'a rabbahu annabi sallallahu alaihi wasallam da yaje san ya ga Allah aisha radiyallahu ta'ala anha tana kan ra'ayin cewa bai ga Allah ba Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yana kan ra'ayin cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ga Allah saboda me isa ka hujja ai Allah ya ce la tudrikuhu al-absar annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ya je can ne amma rayuwarsa rayuwar duniya ce dan duniyar ya dawo ita ce ganin kawai bai ga Allah ba abdullahi bin abbas kuma radiyallahu ta'ala anhu ma yace a'a ya ga Allah ai yayi ganawa ta musamman da Allah kuma shi darajarsa da matsayin da Allah ya kai shi zai iya ganin Allah haka Allah ya yi masa shi da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga musu iri iri na ga Allah ba haka wannan yasa suka so masa bani su yasu suna kafa hujja akan wannan to idan har akan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban da suke tare da shi wannan ummul mu'minin ce matar sa radiyallahu ta'ala anha wannan dan wato babbansa ahlu baiti rasulillah ne sallallahu alaihi wasallam shi ma memba ne kamar yadda ita ma memba amma suka suke suke ganin shi yana gani haka ita tana gani malamai suka yi kokari suka ce a ah, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma abin da yake faɗa ya jajirce akai shine idraki wato ganin Allah yana nufin idraki kuma ala ayi halin magana idraki wannan malamai ke magana a kansa haka ce wa mutum an ga Allah gani na ido daban Ko idraki kuma shine abun da hankali yake ake amfani da hankali a riska shine riska anan zahiri kawai cewa Allah yi la tudrikul absar babu idanuwa ba sa iya ganin amma a lahira wasu idanuwa za su gani shi wasu idanuwa tun daga arasatil qiyama tun daga filin tashin alkiyama Allah ke ba su daman su gani wasu idanuwa ko bayan sun shiga aljanna bayan sun shiga aljanna za su ga Allah Allah ya samu cikin su nassin alqur'ani ya tabbatar da wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wujuhun yawma idhin nazira wasu fiskoki ranar tashin alkiyama suna cikin annashawa suna cikin ni'ima ila rabbiha nazira zuwa ga ubangijinsu suna dubi za su gani zuwa ga ubangijinsu yan aljanna waɗanda za a daidai su daga gidan aljanna a kai su inda za su ga Allah Allah zai yaye musu su gan shi shine Allah subhanahu wataala yace lillazina ahsanu alhusna wa ziyada waɗanda suka aiki domin Allah suka yi ihsani cikin aikinsu suna da alhusna ita ce gidan aljanna wa ziyada da kuma kari akan alhusna annabi sallallahu alaihi wasallam yace ziyada shine ru'yatullah ganin Allah sannan Allah subhanahu wataala yana cewa abuna eh, innahum an rabbihim yawma idhin mahjubun kafirai ranar tashin alkiyama su game da ubangijinsu la mahjubun za a tsare su ba za su ganshi ba a ko wanda za su ganshi kenan a lahira mutanen kirki za su ga Allah a duniya babu wanda ya ga Allah wasu sun tafi kan cewa suna iya taka wani mataki su ga Allah a duniya sun yi karo da wannan aya wasu kuma suka tafi kan cewa ba za a ga Allah ba a duniya ba za a ga Allah ba a lahira suka sun yi karo da wa'incan ayoyi da suka tabbatar da za a iya ganin Allah a lahira haka ahlus sunna suka tafi akan abun da alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar shine cewa za a ga Allah a lahira ba za a ga Allah ba a duniya domin Allah ce la tudrikuhu al-absar idanuwa ba sa riskansa a rayuwar duniya wa huwa yudrikul abisara. Allah shi ke riskan idanuwa shi ke ganin idanuwa ba babu idon da zai ga Allah in dai a rayuwar duniya ne amma a rayuwar lahira mutanen kirki za su ga Allah da izinin Allah haka wannan shine nasu yace wa huwa al-latiful khabir kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine al-latif da taushin hali ga bayinsa ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana ganin komin kuyan abun da ya kuya Allah yana gani amma dan adam ya ga Allah a annabi Musa alaihi salam akwai wanda ya kai shi daraja in ka tira annabi sallallahu alaihi wasallam kace annabi Ibrahim to duk kan Allah banda biyun nan ba wanda ya kai annabi Musa su biyu ne kawai suka wuce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka babu wanda ya kai shi afdalul khalqi yana duk kan Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa malamai suke cewa ai wani sa'i da ka tsaya ma kana cewa Allah ba ni kaza imun kaza ba ni kaza imun kaza suke kawai sai wa Allah fadan cikin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son sa da yake da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah Allah ya sa wanda da kake so ya sa da kake so ya maka tun baka faɗa ba kawai in ka dukufa da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shigan masa ta inda yake so ko sai sai kai wannan wannan yanda yake salati wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ai na san bukatunsa abu kaza da abu kaza ba sai ka bari bukatar ba kawai dukufa da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shigan ma Allah ta inda yake so da darajar da yake da don haka babu kamansa na biye da shi annabi Ibrahim alaihi salam a bayansa annabi Musa alaihi salam to amma annabi Musa alaihi salam da kansa yace arini anzuru ilai ya Allah ina so gani kuma wa kallama Allah Musa taklima ba Allah yace wa annabi Musa fa inni ana Allah eh magana da kake ji muke yi da kai innan inni ana Allah rabbul alamin ni ni ne Allah ubangijin ta da kai haka Allah ya ga ba wai aka ce ga ya masani ne Allah ba a'a Allah ne kawai ya faɗa kai ce innani ana Allah la ilaha illa ana Allah ce masa innani lallai ni da kake ji yanzu ina. ana Allah ni ne Allah la ilaha illa ana ba abun bautawa da gaskiya sai ni kawai A abudini ka bauta mu ba a aqimis salata da zikiri shi ba Allah yin sake na alai amma da ji waɗannan maganganu ya yace arini anzuru ilaika ya Allah yanda nake jin kan nan ba ni dama mana in ganka ta ce ta masa lantara ne ba za ka iya gani na wani kawai wani ya ce ya ga Allah a wannan nassi ne na alqur'ani la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir Allah shine al-latif inda abu komin uyan abu Allah yana ganin sa al-khabir Allah masani ne mai bada labari labari na gaskiya saboda labari ne bisa ilimi domin Allah al-khabir نعم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ الله سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم hakika ya ku mutane basair alhujjat kenan hujjoji da dalilai da suke tabbatar da Allah Allah ne sun zo muku in rabi ko daga gurin ubangiji ayoyi da muke ta karantawa sai hujjoji haka Allah ce hakika tabbas hujjoji sun zo muku daga ubangijinku cewa lalle Allah shine Allah faman absara fali nafsi wanda duk ya rike su ya gane ya fahimta ya yi aiki da su ne nafsihi adam zai kuma gare shi wa man amiya wanda ya makantar da idanuwansa ya ki yarda da waɗannan ayoyi ya ke aiki da su ya ki bautar Allah ya koma shirka ko wani abu na miyagun ayyuka wa alaiha zunubin bala'in abun zai koma kan ka gaya musu wa ma ana alaikum bi hafi. ni ba makiyayi ba an aiko ni bi hafi ai ma'ana bi hafiz ni ba mai kiyayewa ne akan ku wane ya shiga imani wane ba shi da imani haka dole sai ka yi imani a kai kuma mun koye ka kai kuma ka shigo kai namu ne wannan ya yi mu wannan bai yi mu wannan ba naka ba na sulala zai shi ba da da wani mu ne muke wannan balle in ka shiga siyasa a <laughs> ce ya yi mu a ce bai yi mu to annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wani wa ana alaikum bi hafiz ni ba makiyayi ne akan ku kawai wanda duk yi imani yayi imani domin Allah shi kenan kawai a ta fita gaba daya da zarar an yi imani duk abin da ya hada mu anan alqur'ani shi muke roƙon Allah ya sa ya zama wanda ceto haka muna ta tabiya saboda qur'ani ya hada walillahi alhamdu wal minna haka wa ma ana alaikum bi hafiz ka gaya musu ni ba makiyayi ne akan ku rinka kula da aikin wane rinka wane dole sai yayi wane bai yi ba a wanda ya yi imani ya karantar da shi abin da zai yi نعم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى وكذلك نصرف الآيات hakanan dai muke sarrafa ayoyi a faɗi wancan a faɗi kawai sai dai in ba mu isa gurin a wajen tunanin mu ko fahimtar mu ko gane mu kuma duk abun da za a faɗa an faɗa har ƙari abun da ma tunanin mu da ilimin mu da da mu ba ta je ta gano ba an faɗa kai mun takaita da iya abun da Allah ya samu ka gani amma ba abun da Allah bai faɗa ba na tabbatar da hujja cewa Allah shine Allah iya wanda muka gane ma kaɗai mun tabbata ya isa hujja cewa Allah shine Allah waɗannan ayoyin ko ka iya karanta su ko ba ka iya karanta su ba ji kawai da kake ana faɗa ka san Allah shi ne Allah sai dai wanda ya ji kuma yake Allah ya yi haka Allah to kazalika haka nan dai nusarriful ayati kuke sarrafa ayoyi mu faɗi wancan mu faɗi wancan mu faɗi labarin da mu faɗi labarin yanzu mu faɗi abun da zai zo mu faɗi abun da ya wuce mu faɗi abu kaza da kuke mu'amala da shi mu faɗi akan rayuwarku mu faɗi abun da komai Allah ya faɗa wani ya ƙulo darasta don su ce darasta kai ka karanta littafin farko ne ko kuma darasta a wata kira wani ya ƙulo darasta kai ka zauna da annabawan farko ne ko kuma mutanen farko darasta suka rinka koyar da kai labarinsu domin ƙur'ani yana magana sai ya ji abun da da can aka faɗa ma ƙur'ani yanzu yana faɗansa ko ba tare da kuskure ba dogon labari na shekaru ɗaruruwa da suka wuce alƙur'ani yana faɗansa, aka yake faɗansa yadda abun ya faru to shine Allah ta kazalika nusarrifu al-ayati haka nan muke jujjuya ayoyi wal yaqulu darasta mun kafirai ma ka ji karshen ka suna cewa kai darasta al-awwalina kai wanda kake wannan bayani na muna ga ka zauna da mutanen farko muna da ka zauna da mutanen farko ka zauna da annabawan farko su suka koya ma ka zo kake bada ai ko a yanzu idan ka wani sa'i in kana sauraron ilimi a gurin masu ilimi sai ka ji mutum in yana wasu bayanai sai ka ta yaya ma ya san wannan yaya aka yi abun ya zama kaza kai wannan kamar zamanin kaza aka zaka ji wani sa'i idan ilimi yana fita a gurin masu ilimi da suka ta yaya ma wannan abun da balle annabin Allah da ake masa wahayi Allah subhanahu wataala yana masa wahayi ne kai tsaye sallallahu alaihi wasallam aka wani ya kulo darasa da kai ka zauna da mutanen farko su suka kokoya ma da kuma wani ya kolo da rasta ko ki a ka karanta labarin mutanen farko ne da littafin farko yasa ka zo ka shiga mana wannan magana wani nubayyina hu li qaumin ya'lamun haka nan dai muke sarrafa ayoyi don mu bayyana shi jalla dalla li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke sanin Allah shine ya mutane waɗanda suke sanin ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ana bayani kika ji kana ƙara nitsuwa kana ƙara fahimta kana ƙara gamsuwa lalle Allah shine Allah na tabi' ma uhiya ilayka min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikin ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل الله سبحانه وتعالى سيتو من زم الله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك kai kam ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi abin da aka yi maka wahayinsa zuwa gare ka min rabbika daga ubangiji kar ka fasa duk abunda da za su yi da duk irin ka da za su yi da duk kafircewar da suka yi da rashin jinka da suka yi da bijirewa ayoyin Allah da shirka da suke yi da kaucewa da suke kai kam ki tabi ma uhiya ilaika min rabbika ka bi abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka abin da ya zama wajibi akan manzo sallallahu alaihi wasallam ko duk duniya za ta watsa ya zama shi daya shi wajibi ne akan kan sai ya bi Allah annabawa suna da wato eh, eh, niza akan sauran jama'ar su wadda nauyin da yake kansu ya fi na jama'a yanzu misali idan aka je filin daga annabi sallallahu alaihi wasallam in aka fita yaki in dai al'ummar da suka doso kafirai sun ninka mutane sau biyu idan sun ninka mutane ya in sun ninka sau goma ne Allah zai sauƙaƙa idan sun ninka mutane to ya halatta da sauran al'umma musulmai in dai sun hau sun ninka sau biyu har suka gota ko da da mutum ɗaya ne to ya halatta mutane za su iya guduwa ya halatta duk sauran da sahabbai da duk ke tawagar manzon Allah suna da wasallam in suka gudu ya halatta gare su ba za a ce sun yi laifi sun gudu a filin dagawa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko duk duniya ne ta tsaya a gaban sa kafirai kuma an yi fito na fito an riga an fito to ko kowa ya watsa taura shi daya duk duniya kuma kafirai ke gaban sa bai halatta gare shi juya ba annabi baya bawa kafirai baya shi an riga an fito to annabi baya ba kafirai baya dole sa ya tsaya in ba haka ya saba wa Allah daga nauyin su yana da bambanci a kan mutum kusa yau ma hunai ranar yakin hunai lokacin da Allah ya jarrabi mu ne da suka yi alfahari da ganin yawan su da farko da akwai sabbin musulunta a wannan lokacin akwai wanda ma a hanya masu musulunta an zuci garin su kawai suka musulunta da suka da suka wuce ba su samu ginuwa da tarbiyya ta manzon Allah suna da na tsawon lokaci ba ranar suka musulunci kawai suka jona tawaga aka tafi da su saboda haka ɗayan su sai wuce a guje sai dai can gaba sai waiwayo ya ga tarin jama'a yadda ake kawowa duk wani gaba wani hamba yau mu ne da nasara yawan ne kawai dame su amma da aka je fagen daga sai Allah ya nuna musu a ya kamata su san ba yawa ba nasara a gurin Allah take da kuma jajircewa kan addini eh, shi shine yake ba da labari wa yau ne. iz a'jabatkum kasratukum alam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat kuma wallaytum mudbirin kuna mana ranan hunay kun da yawan ku yake ba ku mamaki kowa yana alfahari da yawan sa amma da aka so makarawa ai ai sai kuka watsa kuka gudu lokacin da suka watsa sun fi dubu arba'in amma sai da aka wayi gari saura mutum saba'in kadai amma annabi sallallahu alaihi wasallam gaba kawai yake duk sauran masu irin aka kawo aka dawo bayan wanda ya zo da niyan kashe shi ya shigo tawagar musulmai ya ɓoye kansa shi ko yana ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya matso annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zai waiwayo sai koma da baya har ya zo dab da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin zai soki annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya haka ya dafa kirjinsa ya dafa kirjinsa ya ce shi na ji ba san me na ji ba ya shi ne mafi tsananin abun da nake gaba da ji so ba son sa a lokacin da me ka zo yi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah kuma ya bisa mu nan sallallahu alaihi wasallam ya hau alfadari saboda doki yana da gudu sai hau alfadari alfadari ko bayi da gudu me yasa ya hau alfadari don ya nuna musu cewa ba shirin gudu yake ba kuma sauran yan a mutum saba'in da suke gefensa yana cewa ana muhammadu bin abdullah ni ne muhammadu bin abdullah duk mai neman kashewa kar ya kashe wani gani nan ni ne muhammadu bin abdullah A irin mandojin tsoron nan wanda mutum zai buya da a ah, ana muhammadu bin abdullah ni ne muhammad dan abdullah ne son kaje yana ɗaga murya yana ga yawa kafirai amma yana matsawa suna yin baya yana matsawa suna yin baya haka kake haka Allah sallallahu alaihi wasallam baya ba kafiri baya wannan ne doka akan annaba amma kaga sun saura ne za ka ninka su kuna biyu ana gota ya halatta mutum zai iya guduwa amma annaba ba guduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba shi da lafiya sai raka raka'a goma a dare ba a ramadan ba ko wani dare ko ba shi da lafiya sai yayi raka'a goma in rashin lafiyan ya kai rashin lafiya gobe da sami sai ya biya su banda kamsu salawat a wannan raka'a goma kawai na shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka akwai bambanci to ashe kenan wanda ya zama ɗalibin ilimi to dole ya rinka jure wasu abubuwa taka tsantsan sa ya ci wanda ba ɗaliban ilimi ba tsoron ya kuka cikin haram wajibi ne zamanto jagora tsaye a kan haka ta hanyar neman taimakon Allah da ba zai zama to ya baje yadda kowa yake ba dole ne in abu haram ne in kowa ba zai tambaya ba kai sai ka tambaya in abu ba zai ciwa ba ka ci kawai ko da kowa ya ci in dai kai ɗalibin ilimi ne ko da kana da nauyin ilimin da wasu ba su da shi wataƙila su sun ci bisa jayi kuma ka sani kuma ka ci ka dole kwaɗayi sai an rage shi in mutum ya zama ɗalibin ilimi to dole sai ya zama to yana neman taimakon Allah sosai. Za ka annabawa haka Allah ya yi su. wata Allah subhanahu wataala ta ittabi ma uhiya ilayka min rabbik dole kai kam sai ka ko kowa ya watse dole ka bi la ilaha illa huwa ba an bauta daga sai Allah shi kadai wa arif anil mushrikin kada ta ma kai abuwa ga mushrikai wa arif anan ka kauda kai daga mushrikai malaman su ce kaifu anhu musu abuwa abunda suka yi da suka yi tsangoma suka yi menene suka yi musu abuwa kyale su karka mai da martani tabbatu kawai akan tauhidi ka ila su zuwa ga tauhidi da haka za su yi ta imani amma sai ka sha wahala kai wahalan da kake sha da tsangwama na cewa shine ibadar a gurinka shine hanyar kankare zunubi Allah subhanahu wa ta'ala ce walau sha Allah ma ashraku da Allah ya ga dama da ba za su yi shirkan ba su ma sai Allah ya ce wa arif anil mushrikin kai a gare su da Allah ya ga dama ma ashraku haka suna shirka ne bisa kaddarawar Allah da ya san sun fil azal waɗannan ko an bar su ba manzo ma shirka za su kuma kama ja'alnaka alaihim hafiza mun sanya ka ka zamanto hafizan ya kula da su wane kai muna son ka wane ba ma son ka wane kai za ka yi yau kai wane ina tare da kai wane na goyi bayan sa na hana wane annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wani kawai ma an tare ni abin wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ana wa ma anta alaihim biwakil kuma kai ba kai ne majibincin su ba Allah subhanahu wataala ai ya ce wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ne mai kula da komai to kai wa ma anta bi biwakil ba ai ko ka dauka zama wakili a kai ne mai jibinta kai ne mai kula kai ne mai kaza kai ne mai kaza mai raba aljanna sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ana ga masa ma anta alaihim biwakil wa ma ja'alnaka alaihim hafiza kuma aka ce masa wa arif anil mushrikin ba sai mushrikai ma kyale su yi haƙuri domin me walau sha Allahu ma ashraku da Allah ya ga ma ashraku Ya shi yasa wani kai in ka ga wasu suna cikin bata ko suna cikin wasu uwa ba za ka ce su wane gaba ɗaya wa'annan ƴan wuta ne wa'annan mutanen banza ne wa'annan kaza ne mu ne kadai a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maka Allah ya ce masa wa'rid anil mushrikin kuma ya ce masa walau sha Allahu ma ashraku kuma kai wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba kai ne mai raba aljanna ba wa ma anta alaihim wakil haka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ko ne zo ina barazana ga wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa waɗannan maganganu kana wani kurtu da zo yana barazana haka ga bai ba kowa kurtu ne inda an kwatanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana gaya masa irin waɗannan maganganu wajibi ne mutum ya yi abun da zai na alkhairi kuma ya roƙi Allah ya karba in ka yi alkhairi sai ka roƙi Allah ya karba Allah ya samu dace Allah ta ala muna da lokaci na gaba Allah ci gaba da garin da muka tsaya muna fata Allah ya samu dace Allah Thank you. Allah da suka turo su ya bukatan bayan Allah su ya su da addu'o'i muna bukatan Allah ya karɓi addu'o'i da ta rasa mahaifiya Allah ya gafarta mata da lillahi ma abaka wa lahu ma ala na shay'in da bi ajalin musamma al-tasbih wal tahtasib Allah ya ta mata ah, ah, sauran waɗanda suka turo waɗanda ke neman scholarship Allah ya ba da nasara Allah ya sa a dace jari mai albarka Allah ya azurta su da jari mai albarka da su kawo kaya Allah kawo ciniki mai albarka duka mu gaba ɗaya kowa da irin أحبابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا